ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون منزنكم موسى ya zo muku da ayoyi bayanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsa amma sai kuka sanya ɗan maraƙi ya zama allahnku kuna bauta masa a lokacin da musa ya tafi wurin gamuwa da ubangijinsa kuka zama azzalumai saboda shirkar da kuka yi da Allah alhali shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai koma bayan waninsa